الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadir alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min at-tarikh wato littafin da yake bayyana mana wani yanki na tarihin sahabai Allah Ubangiji ya yadda da su gaba ɗaya wanda mawallafinsa shine Uthman ibn Muhammad Al-Khamis. Za mu tashi da izinin Allah akan sakin layi na akulu ko? Saboda jiya mun ɗauko tun farkon littafin mun tsaya a nan yana muna da muƙaddama ce malman ya ce a ƙulu ina faɗa ina cewa fi zille babba a ƙarƙashin wannan irin raunin da musulmi suka samu kansu a yau labudda min al'audati li tarihi ummatina dole ne mu koma baya mu karanto tarihin al'ummanmu almajid masu darajan nan almushrik tarihi mai haske mai haskakawa tayyasula alaina ta'ammulu zatina domin hakan zai sauƙaƙa mana mu lura da muya muke a yau wal ibsaru min haulina hakan zai bude mana ido mu gano abubuwan da ke gefe-gefe da mu da ke zagaye da mu watalmassul khuta li mustaqbilina hakan kuma zai seta takunmu saboda fuskantan abin da ke gabanmu wa wannan abubuwan ba za su layatinmu ba za su tabbata ba illa bi ruju'ina sai mun koma baya wa tadabburina mun lura da kyau li tarihina sahih ta wato mun lura da tarihinmu nagartaccen tarihinmu ya musulmi yake ya musulmi yake ya musulmai suke a da ya suka faro to hakan muka karanta muka fahimta to zai bude idonmu zai wayar da kanmu zai ba mu tanadi da shiri na fuskantar rayuwar mu ta gaba wala shay a ghairar sahih babu wani abu kuma bayan ingantaccen abu sai dai gurbatacce walau am'annan nazara fi tarihina idan muka natsu muka zurfafa tunani game da tarihin mu musulmi yanda musulunci ya faro wajadna da za mu samu anna an sahal hukubi mafi tsafta mafi nagartaccen tarihi bayaban wajen haske da haskakawa hiyal hukubatu lati asha ha rasulullahi sallallahu wa ashabahu wa shine zamanin da manzon Allah sallallahu ya rayu a cikinsa da shi da sahabansa a duk duniya babu tarihi mai haske mai haskakawa mai daraja irin zamanin period inda manzon Allah ya rayu da shi da sahabansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zalikal jil waɗancan al'umman الذي حمل على آتكه نشر رسالة الإسلام wanda suka ɗora wa wuyansu yaɗa da awata addinin musulunci fahim safwatu khalqillah su ne tatattun halittun Allah nagartattu ba'adal anbiya'i bayan annabawa wal mursalina da manzanni ba irin sahabai a duniya in ka ɗauki annabawa da manzannin Allah to babu generation babu al'umman da ƙasa ta ga irinsu irin sahaban manzon Allah wanda ƙasa masai da ta nuna damuwa da rashin su wanda kuma har yau ƙasan ba ta samu wanda ya mai gurbin su ba وقد اعترى تاريخ الأمة الإسلامية كثير من التشويه والدس والتحريف حقيقة واتو tarihin addinin musulunci ya gamu da mafi yawancin attashwi jirkitawa an jirkita shi waddasi an yi dasisa a ciki wata harif an jujjuya shi an dagula shi an jirkita shi an kwaba shi بسبب الفرق التي ظهرت في حاضرة الإسلام تدليل قلن ƙanana كنانا كنانا كنانا مرسا أكيدا waɗanda ba na sunna ba ne ƙungiyoyin ba sa kan sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam masu sukan magabata ina fata an gane ko wanda suka bayyana a cikin musulunci ittu hawilu kullu furqatin firqatin a yayin da zaka samu kowace kungiya tana ƙoƙari an taba min sha'ani al wa tarfa min sha'ani zata tana so ta yi condemning wancan kungiyar ita ta ɗaga kanta wancan kuma ka samu tana dur don kofar da wannan don ta ɗaga kanta to hakan yayyasa aka yi ta canje-canje aka yi ta da sisa a tarihin musulunci kaga wanda ba sa son umar da ali radiyallahu anhuma da da sayyidina usman dole su kirkiro tarihi na karya su manna musu don su kuma su samu su daga kansu to wannan shi ya sabbaba irin wannan sun zuciya kullan kungiyoyi daban-daban daban-daban yanzu ko mu a nan ba ka samun ƙungiyoyi za ka samu haisu kala ma wata ƙungiya ƙarya ba ka samu kaki mana siyasa ya ka samu wannan ta ƙirƙiro karya ta manna ma wancan don ta ƙyamatar da mutane ita alherinta ta rufe ta bullo da sharri in ma akwai shi in babu shi a ƙago to haka waɗannan ƙungiyoyin su ma suka zamanto Allah Ubangiji ya rufa mana asiri wa bid'a a ta haka ne hadathat tagharatun aka samu kafa kafa kafa fi tarihin uzama'i a tarihin manya-manyan magabatanmu min ummatina daga cikin al'umominmu, aka samu kafa na sukansu kafa na sukansu daban-daban fawajabna fil ummati a cikin al'umma akwai waɗansu da aka samu man ta'addal hadda shari'a wanda ya keta haddi mana shari'a fi mahabbatil ashkhas wajen son waɗansu saboda tsananin son waɗansu soyayyen sai ta kai su ga suka keta ma iyaka suka wuce gona da iri saboda tsaban makauniyar soyayya kiristoci da suka nuna makauniyar soyayya ga annabi isa ba su ce shi Allah ba ne sun ɗaga shi zuwa ga Allah suka fara cewa shi ɗan Allah ne suka ɗan ƙara ɗaga shi saboda tsananin soyayya suka ce shi cikon Allah uku ne suka ƙara kuma suka ce a ce shi Allah ne kawai saboda tsananin soyayya to haka nan son malamai da shehunai da masu son shehunai malamai kaga an ɗaga su an ɗaga matsayinsu a nuna har ma ilimin gaibi sun sani extremism wajen son mutum wuce gona da iri sai kaga ana ɗaga mutum ana kai a kai shi can sama shi kuma yana gani ana wannan abun bai dace ba ya shiru ya gumda bakinsa yana ce kai ina da masoya kai masoya wannan bari ka ga zan wuce ta nan ka gani ka duba to haka su ma waɗansu saboda tsananin son sayidina ali tsananin son sayidina ali sai suka ɗaga shi fiye da matsayin da Allah ya ajiye shi suka wuce iyaka kamar yadda malam ya ce فأحب sahabiyar Jalila, علي بن أبي طالب حبا أفسد عليه Amrahu, كله waɗansu sai suka nuna soyayyansu waɗansu ɓangare suka nuna tsananin soyayyansu ga sahabin nan aljalil mai darajar nan aliyu ɗan abi talibin suka so shi hubban so wanda ya wuce iyaka wanda kuma ya zo ya ɓata musu lamarinsu gaba ɗaya son da za ka ɗaga mutum ka ce ma asumi ne baya sabu son da za ka ɗaga mutum ka ce ma ya kai matsayin Allah son da za ka ɗaga mutum ka nuna ya san gaibi ka ai so kuma ya ɓaci fa nasaba ilaihi waɗannan masoyan nasa sai suka danganta masa abubuwa masu yawa ma la yuqbalu min alhawadith wal akhbar abubuwa da maganganu da waɗansu tarihi da labaru wanda kwata-kwata hankali ma baya karban su wa fil waqti a wannan lokacin kuma hawala an yada min sha'ani ghairihi suna kokari su dan kwafar da wanda ba sa so da suka aga sayyidina ali da suke so wa suka dan kwafar sayyidina abubakar don ba sa san shi suka dan kwafar da wa umar don ba sa san shi suka dan kwafar da usman suka dan kwafar da aisha suka dan kai kowa shi kuma saboda tsananin soyayyan ma sai suka bayan alin sun daga shi radiyallahu anhu sai suka dauko har yan shi kawai suka ce duk su ne limamai ma asumai ma bai ma tsaya a kan shi ba yan shi da jikokin shi kawai kace dukkan su ma asumai ne ma su ne ma masu ma tafiyar da al'amuran duniya ma su ne ma wanda za su zauna a siradi sai wanda suka ga dama ya tsallaka su suke sa wanda suka ga dama aljanna su sa wanda suka ga dama a wuta ina fata an gane so kaga tunda ka son mutumin can to ashe duk wani mai yaba masa sai ka yi kokari ka yi me ka ɓata yabon saboda haka shi ya kawo ya kai su ga ga distortin ayoyin alqur'ani don ayoyin alqur'ani sun yaba wa abubakar iz huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ko ba haka ba da yawa ayoyi sun magana akan sayyidina umar to tunda su sun tsane su Allah ya yaba musu ya za su yi sai su murka yabon Allah su nuna ba yabo bane abinda ya kawo irin taharifi da jirkita ayoyi din kenan ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya sare ah, wa fil waqti hawala an yada min sha'ani ghairihi ya zo suna kokari su dan kofar da duk wani mai sha'ani wanda ba shi ba wa adda al-akharina mu'tadina ala haqqihi suka dago waɗansu suka ce yan ta'adda ne sun yi ta'addanci ga haƙƙin shi sayyidina ali zalimina lahu sun zalunce shi azzalimai ne ga sayyidina ali wali kusihim da kawunansu Ban, abin bai ma tsaya a nan ba bugu da ƙari zada bihil gulu saboda tsaban guluwi da wuce gona da iri fi mahabbati aliyin wajen nuna soyayya ga ali hatta ta'addahu ila ahfadihi sai suka hada har da ƴaƴan shi da jikokin shi gaba ɗaya fa za'ama suna rayawa annahum a'immatun su ne limamai mansusun alaihi wanda nassi makarar a qur'ani yayi bayanin su wa annahum sumuna kuma su ma'asumai ne ah, mushabbihan lahum bil anbiya'i a inda ma suka kamanta su ma da menene da annabawa ku duba kudnon na ɗaya, bal wajadna fi biharil anwar ya zo a biharul anwar lil majlisi juz'i na nawa na ashirin da biyu zuwa ashirin eh, da uku zuwa ashirin da wa ghairihi min suwaril ghuluwi ma huwa akthar min zalik in ka duba za ka samu yanayi da yawa surori daban-daban fuska daban-daban na guluwi da daga shi fiye da cewa mashi annabi ne akwai inda suka ce sun fi ma mala'iku akwai inda ma suka ce ma kawai Allah ne ma kawai wa hadha aliyun shi kuma ga aliyu a ɗaya gefen ya ƙulu yana cewa la yuhibbuni aqwamun za a samu waɗansu mutane masu tsananin sona hatta ya dukulun na rafiya har soyayya ta in ta kai su ga wuta ba su sani ba wal ne qaumun waɗansu kuma za su tsane ni hatta ya dukulun na rafi saboda tsananin kiyayya da ni din ba a dace har kiyayyar ta kai su ga wuta to kaga ba balance wannan sun so shi har sun ɗaga shi fiye da yanda Allah ya ajiye shi wanda ya ce Ali ya fi annaba ka ai halaka wanda ya ya kai matsayin Allah ma ai halaka kaga tsaban son ya halakar da su wannan kuma zai tsani Ali sabu abisa haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani munafiki na son sayyidina ali ba zai so shi ba kafiri zai so sayyidina ali ba zai so shi khawarij to da su ake khawarijawa wanda suka fara fita suka wari, suka ce ba su ba abin nan suka yi ta yakan shi suka yi ta yakan shi sune khawarija saboda yayi tahkim lokacin da aka zo za a yaƙi da muawiya maimakon a yi hukunci da littafi Allah wai sai aka hukuntar da mutane guda biyu su je su yi hukunci to saboda haka wa mallam ya yahkum bima anzalallahu kenan fa ulaika humul kafirun su a wajen su suna kafirka sayyidina ali sune khawarij wanda za ka rika ganin burkushin su kullum a cikin musulmi masu kokarin kafirta musulmi da kai abu kaɗan za a kafirta ka da kai abu kai kafiri ne kawai ina fata an gane ai ta zaƙulo aibi su aikin su su zauna su ta zaƙulo aibi mutum musamman ma inda za ka gane alamar hawarijawa masu zaƙulo aibin shugaba aibin shugaba domin hawarijawa asalin su waɗannan sect din abin da ya kai su ga wannan zaƙulo aibubukan shugaba zaƙulo aibin abubakar zaƙulo aibin sayyidina umar zaƙulo aibin sayyidina usman ko ba haka ba Zaƙulo aibin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shugaba ta yi wani abu maza an zaƙulo kaman ba ba a ba a laifuka amma na ta daban ne ko ƴaƴan shugaba to haka zaka tarar to alaman hawarijanci kenan ka sa mutum bai da komai sai tsintan aibubugan shugaban shi mai jagorantar shi kullum ana zaki kullum ana zaki da ya sa hula magana ne da ya dan juya botin magana ne dan kuskuren da za a mutu ya juya karin hula a nan a ce wani gyara shi na shi duk duniya za a nuna ya zauna ya dan gaji kawai ana taro ya dan yi gidi kawai ya dauke shi maza an yi focusing akai an yada wa duniya ga irin su nan ga shi nan na shi daban fa abinda dan adam ajizi yanda Allah ya halice shi amma na shi daban ne haka za ka tarto alaman khawarijawa kenan domin su sun kafurta sayidina ali kaga suka yaƙe shi ko manzo Allah sassala ya ce za a samu waɗansu ƙungiya ɓatattu masu fita daga musulunci kamar yadda kibiya yake fita daga mai su ne almarikat su ne ɗin kaga ai wuta ne wannan kuma da suka nuna su ko suna tare da sayyidina ali suna san shi su kuma suka daga ce har suka kai shi matsayin Allah ya fi ma annabawa kaga waɗancan don tsananin kiyayya ta kai su ga halaka wannan don tsananin soyayya ta kai su ga me very good in zaka so mutum ka so shi ka aje shi a level da Allah ya aje shi kawai shi yasa manzo Allah yace fa ana abdullahi qulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne na Allah babban abin da za ku kira ni da shi ku gida ku ce mun bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la taquruni annabi ce kada ku kuskura ku zugugu ni ku daga ni kama ataratin nasara isa ibn maryam kamar inda kiristoci suka daga matsayin wato abun nan annabi isa dan maryam suka kai shi matsayin Allah ka gani kada ku kuskura ku mu shi yasa yan bidiya in sun ga waɗansu su yi wa annabin su kaza sunan su ce mu ma mu yi wa annabi mu Muhammadu ai wancan bai zina namu ba sun masa ba eh, Christmas mu ma suka ce mu yi masa maulidi mu ma namu da yake ya fi nasu ma competition ai kamar yadda yanzu kiristan suka an je haji musulmai na zuwa haji mu ma sai mun je haji sai mun je ziyara an sa musu yanzu an ce ayi shari'a na ji sun ki har an yayi fasin menene an karanta shi first an je second suka ce ba sa sanar ce ta wanda bai da abu mai dama ya za a yi so bai da abu wasu ba sa son kotun eh, kiristan ba sa so ba wani ya caccaki abu wai su ba sa so saboda wani ai tegar ma nan gaba za su tashi su ce su ma a musu ina ruwanka da waɗansu in dai addinin ka akwai provision din ayi mana ina ruwanka na kallon wani ina ruwanka to haka za ka samu faqidu shay'i la da abadan wanda bai da abu bai ba da shi to sannan abu na biyu sun san daga sama in dai sanin ne suka yadda a yi to musulmai su ma sun ce a yi at da federal level su ma sun ce a yi daga can a tabbatar ba wai na state ba ne ba issue state ba ne a shi to shi ne abinda suka hango ke to ku duba wannan maganar da sayyidina ali Allah ubangi yarda da shi ya ce, sunan na biyu akhrajahu ibnu abi asim fi sunna alitafi mai suna as suna. lamban hadisi ma 983 wa qala al-allamatu Nasiruddin al-Albani isnaduhu sahihun ala shart al isnadin hadisin can ɗin hadisin da suka rawaito hadisin ingantacce ne kamar irin wanda Buhari da Muslim suka sharhanta wa kansu wajen ruwaito hadisi wanzur nahjul balaga ka duba nahjul balaga duk zaka samu wannan magana wa qala sayyidina ali ya sake cewa Allah ubangi yadda da shi ya haliku fiya rajulani mutum biyu ne za su halaka ta dalili na mufritun fi hubbi wanda ya wuce gona da iri wajen soyayya ta wa mufritun fi bughdi wanda ya wuce gona da iri wajen kiyayya ta ya wuce iyaka wanda ya wuce iyaka wajen soyayyan shi wanda ya wuce iyaka wajen eh, fushi da shi kiyayya da shi فدوبا يتش وأنن ذاسو حلاكا تنبس مدوبا المصدر السابق وأن العلامة الألباني شرح السنة إن السنة يازو أجتي رقم 984 وقال العلامة الألباني إسناده حسن أنها حديث ومما وهذه المزاعم wa suwarul wannan raye-rayen wai ai sayyidina ali shine kaza bai sako bai kaza bai kaza da irin wannan al guluwi da wuce gona da iri da suka yi wajen sun innama wujidat ba'da muntasafil qarni thalith al an fara samun su ne da wato a tsakiyar karni na uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karni na uku tsakiyarsa kaga 260 years kenan a an e, karni karni shine shekara 100 kaga shekara yawa da 260 karni shekara 250 eh, shekara 250 muntasafil karni al tsakiyan karni na uku bayan mutuwa bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma yu'akkidu hadhihi al daga cikin dalilai da hujjojin da suke tabbatar da wannan maganar annana la najidu ba za mu taɓa samun arriwayatu sahiha riwayoyi ingantattu tabbatattu almuta'alliqati bi tarihi wa ahwali sahaba wanda suka shafi wato tarihin sahabai ma ya dullu ala wujudil karahiyatil maz'uma babu wata riwaya ingantacciya da za ta tabbatar da cewa sahabai sun rayu suna masu gaba da juna wai wannan bai son wannan wancan bai son wannan wancan bai son wannan kamar yadda su ɗan shi'a suke rayawa ai sayyidina Umar da Abubakar azzalimai ne sun zalunci sayyidina Ali sun zalunci Fatima sun yi kaza ba sa shiru ba sa kaza ba sa kaza Fatima ba ta musu magana wa kaza kaza duka babu wata riwaya ingantacciya da za ka samu wanda take nuna cewa sahabai sun yi rayuwan gaba da kiyayya a tsakanin su wai kuma annabi na gaban su ina fata an gane ko babu cewa wai wujudul karahiya akwai ruwayoyi da za su nuna cewa akwai wai kiyayya almaz'uma wanda ake rayawa baina aliyin tsakanin sayyidina ali wa ghairihi min kibari sahaba tsakanin sayyidina ali da sauran manya-manyan sahabai bal wajadna kai idan ma ka bi diddigin tarihi abinda za ka samu ma ya dullo ala azimi mahibbatihim li ba'dihim ba'dan za ka samu hujjoji da dalilai ingantattu masu yawa wanda suke nuna tsananin kauna da soyayya ga shashinsu da shashinsu wasu waran mushrikatan kai za ka samu wato wato picture suwa wato yanayi wato na ban sha'awa minal isari wal ikha'i wanda za ka samu sahabi yakan fifita soma ɗan uwansa abu ko da shi yana so wa yu'thiruna ala anfusihim haka Allah mai bada shaida walau kana bihim khasasa duk sahabi da yake tsananin son abu idan ya ga akwai wani a kusa in ka bashi zai ci a ka ba ma wancan shi zai haƙura ya fifita zaɓawa ɗan uwan shi abin wal ikha'i da ɗan uwantaka ta tsanani a tsakaninsu abinda tarihi zai nuna har ta kai sahabi ya ce wa ɗan uwan shi zo in raba gidana biyu ka ɗaure bi zo in raba dukiyan da Allah ya mallaka mun biyu ka ɗaure bi zo cikin mata na in sake guda ɗaya ka zaɓi wanda ta maka in sake ta in ta gama idda ka aure ta don Allah akwai wanda tarihi ya nuna ya taɓa yin wannan to sahabai lokacin da annabi ya haɗa yan uwantaka a tsakanin su sun yi wannan sun yi wannan kuma ka duba saboda abin nan saboda mutunci da abin nan da so wa ɗan uwanshi nan da ya mai tayin nan da so masa abin fiye da shi ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malika dullani ala suk Allah maka albarka ga iyalanka da gidanka da dukiyanka ka rike su nuna mun kasuwa kawai zan je in fafata in samu da Allah a cikin mu akwai wanda zai ce maka ka zo ya raba abin da ya mallaka baka baka ganshi da asuban fari ba na'am eh in ma baka bashi da wuri duk lokacin da ka gilma gaban shi ce mata hazal wa'adu in kuntum sadiqi duk inda ka gilma sai ya ce to alaji alkawari fa har yanzu shiru fa ta haja alwa'du fa in kuntum sadiqina da ya ja wannan ayan ka san wancan abu yake tuna ma amma sahabai da yake ba masu sa ido bane akan wani abu ba ci ma zaune bane ba suka ce Allah muku albarka cikin abinda ku nuna mun kasuwa ni zan yi in kafa akwai soyayyar da ta wuce wannan babu babu wal da tsananin son juna wan nusi da yawa juna nasiha sahabai suka haɗu su uku to sai sun ce ta'alau nu'minu sa'atan mu ɗan ƙara imani mana koda na minti ɗaya sai wani ya yi ma wani su nasiha duk inda suka haɗu su uku ba sa rabuwa sai wani ya yi musu wata nasiha wal musaharatu ga kuma tsaban surkuntaka da auratayya a tsakaninsu da ‘ya'yansu kuma wannan ya soma abokin shi ƴarsa ya soma ‘yar abokin shi ƴarsa, ya sowa abokin shi ƴar da ya haifa akwai abokin manzon Allah da wuce abubakar da umar da usman babu ka duba dukkansu sai da auratayya ta shiga tsakaninsu abubakar ya auren ma manzo Allah sallama na na aisha sayyidina umar ya auren masa hafsa sai manzo Allah shi kuma ya auren ma usman ƴaƴansa biyu ma wannan da ta rasu ya auren masa wadaya kuma tsakanin ruqayya da ummu kulsum ko ya auren ma sayyidina ali kuma na na fatima sannan ita fatiman da ta haifi kuma sayyidina ali ya yar da fatiman ta haihu ya auren ma umar sayyidina umar kuma shi ma abokin shi mu duba inda auratayya take shiga tsakanin su kuma kowane sahabi sai da ya sa wa ƴaƴansa sunan abokanansa kamar yadda za mu gani amma wai a ce wai waɗannan al'umma ne suka rayu wai masu kiyayya da gaba da juna irin rubabbun tarihin nan da riwayoyi na son zuciya wanda suke ɗauke da guba chemical mamala Allah rufa mana asiri wal musaharati shay'al kathira aka samu surkuntaka tsakanin su mai yawa alladhi yaqta'u ma'ahu al wanda duk mai adalci idan ya karanta tarihi ya ga zamantakewarsu da mai bincike a bisa anil haƙƙi game da gaskiya to bi kadhibin dole ya ƙaryata ma rawaju, min abatila irin kararrayin da ake yadawa ake tallatawa wal ada da kuma kiyayya wa shahana'a da eh, eh, kiyayya shine al adawa a shahanaa kuma irin ƙyashi wata bagudu da ƙyaman juna dole ka ƙaryata waɗannan abubuwan da aka jefi sahabai da duk wanda ya karanta rayuwarsu da gaskiya to dole ka karyata irin waɗannan abubuwan da ake yada wai su yi rayuwan gaba kiyayya kyashi menene menene dole ka karyata wannan karya ina fata an gane ko wa min hadhihi suwar mushrika ga examples clear example shine al-mushrik al-khulafa'ur rashiduna thalatha khalifofi guda uku innan shiryayyu masu shiryar wannan wanda na farkon su shine wane ne abubakar na biyu shine na uku shine to waɗannan mutum uku Allah ubangi yarda da su abubakar siddiq umar ibn al-khattab da usman bin affan su ne mafi kiyayya mutane a duniya a wajen 'yan shi'a ko ba haka ba to ka duba ya kusuna ali su suka haɗu su uku suka kira sayyidina ali da kansu suka kwaitar wa sayyidina ali ala zawaji min fatima su suka kwaaitar masa ya auri fatima kuma na yar manzon Allah to san sayyidina ali yaro ya girma tun yana dan shekara shida manzon Allah ya dauko shi saboda mahaifinsu su sayyidina ali a talib abu talib nan mutum ne mai iyalai dewa ɗaɗa da yawa kuma bai da abin hannu sai su manzon Allah suka yi shawara suka ce mu rage wa baffa mana ɗaɗa kowa ya ɗau abin da ya sauƙaƙa kai wani ka ɗau kaza kai wani ka ɗau kaza yana daga cikin abin da manzon Allah ya ɗauka don ya rage mai nauyi sayyidina Ali a hannun shi ya girma ya tashi kuma har ya haɗa su da yarsa to shi ne sayyidina Umar da Abubakar da abin nan da Usman suke kiran sayyidina Ali ka je ka nemi mana Fatima tambayi babbanka ka tambayi manzon Allah ka tambayi abin nan ah, eh, dan babbanka ah, abin nan eh yayanka tunda abokanan yayan uba ne ala zawaji min Fatima suke kadaitar da shi suke convincing din shi suke nuna masa je ka auri Fatima ka nemi fatima mana wa yusahimuna fi jihazihi kuma suka bashi guduma matuka wajen auren taɗin wa shahadatu alaihi da kuma ba da shaida a kai ga abin da sayidina ali ya faɗa Fala aliyun sayidina ali ya ce atani Abubakar wa umar abubakar da umar radiyallahu ma sun zo wajena in ji Sayyidina ali faƙala sai suka ce mu lau ataita rasulallahi sallallahu alaihi fa zakarta lahu fatima ai da ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi kai magana ka masa magana fatima ka je wajen shi ka masa magana fatima kace kana son ta kana son ta kai dan gidan ne dan ka girma hmm? kuma aure ya halatta tsakanin akwai inda za ka samo aure fiye da gidan manzon an kaje ka neme ta sayyidina Ali ya bada shaida ku duba fuddun na hudu amali a kosi amali kosi shafi na talatin da nawa da tara ku duba biharul anwar su littafinsu na ɗan shi'an ce kan shi ma sun ambata mujalladi na arba'in da uku eh, zuwa abin nan shafi na casa'in da uku su kansu sun ka wannan ɗin a littattafansu wa kala aizan ga kuma abin da sayidina ali ya ƙara da ke cewa radiyallahu anhu qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu ya kira ni ya faɗa mun in taliqil ana maza maza ta ma hanya yanzu da suka eh, gamsar da shi ya tambayi manzon Allah manzon Allah ce to to yanzu ga inda abun zai kankama manzon Allah ya kira shi ya ce masa ta ma hanya maza maza fabi dir'aka ka je ka sai da silke ka na yaki wa atini bi samani ka kawo mun kudin maza maza hatta uhayyi alaka wa li ibnati fatimata ma yuslihu kuma saboda in fara shirye-shiryen aurenka da fatima ayi abun da ya dace maza maza tunda sayyidina ali bai da kobo ai manzo Allah ne gadiyan nashi shine komai amma yake je ka sai da wani abu na silke na yaki qala aliyun sai sayyidina ali yace fantalaqtu sai na kama hanya na dauke shi na kama hanya wa bi'tuhu na je na sai da shi bi arba'ami'ati dirhamin da dirhami 400 sudin bakakin dirhami hijriyatin irin na hijriya na hijir hijir kabilun hujur min usman bin affan eh, sayyidina usman dan affan na je na sayarwa bari ku ji ma yanda cinikin ya kaya dirhami ɗari hudu ya ɗauka ya na ɗauka na je na sayarwa Saidina usman dirhamin ma irin bakin nan akwai shi kala kala wato ya nuna wannan mai tsadan nema. ma falamma tabattu darahima yayin da Saidina usman ya karbi wannan silken nawa ya bani kuɗin ya damka mun na damki kuɗi ya damki wannan abin ki kuma wa qabada dir'a ya karbi silken daga hannuna kala sai dina usman ya ce masa to alasta aula bidir'i minka yanzu ka tabbatar da wannan silken ya zaman to mallaka na kuma ka tabbatar da wannan kudin dirhami 400 sun zaman to mallakan ka sun shiga hannu dina ali ya ce eh ka tabbatar sun zaman to naka eh ni ma silke ya shiga hannuna eh ka tabbatar ya zaman to mallaka na sayyidina qultu bala sayyidina ali yace tabbas haka ne ciniki ya kullu qala sai sayyidina usman yace to zo fa inna dir'a hadiyatun minni ilayka to ga silken ni kuma na baka a matsayin kyauta ina fata an gane ko ga silken ni kuma na baka a matsayin kyauta koma da silkenka kusan shi ya biya mai sadaki kawai ina fata an gane ko sayyidina ali yace fa akhastu dir'a wad darahim sai na ɗauki wannan silken da dirhami 400 nan wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama hanya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tarahtu dir'a wad darahim bayna yadai sai na zo na ajiye silken da kuɗin duka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zube su wa akhbartuhu na labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima kana min amri Uthman irin karamcin da sayyidina Uthman ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi fada'a lahu bi khairin ya tsaya yayi special addu'a ta alheri ga sayyidina Uthman ya masa addu'an alkhairi wa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallama min ad-darahim sai manzo Allah ya ɗebi wani abu daga cikin waɗannan kuɗin ba dukansu manzo Allah ya ɗauka ba ya ɗebi wani abu daga cikin kuɗin ku duba fada'a bi abi bakari sai ce a kira masa abubakar ya zo sai na abubakar ya zo manzo Allah ya ce kirga wannan kuɗin nawa ne abubakar ya kirga ha ilai manzo Allah ya ba abubakar wa gala yace to ya abubakar ishtari bi hadhihi darahim li ibnati ma yuslihu laha fi baitiha na damka maka sayayya wa nana fatima ga dukkan abinda mace take so a gidan miji kai na damka ga kuɗi je ka saya mata duk abinda ka gani abinda mace amarya take buƙata a gidan mijinta waye biyan sayayya waye biya sadaki amma wai shine ah, shine tarihi in ka ji wannan zaka gaskata duk wani rubabben tarihi da yake cewa sun zabe wai sun sun zalunci sayyidina an ko suna zaman kiyayya da gaba babu wannan magana ku duba footnote a littafin su na shi'an mai suna kashful ghummati mujalladi na ɗaya shafi na 369 ku duba biharul anwar mujalladi na arba'in da uku shafi na da 130 sayyidina ali fa yake labartawa wa qala anas shi kuma anas dan gidan manzon Allah hadimin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam kaga tun da shi yayi hadimin manzon Allah ne dole sun zauna da sayyidina ali sun zauna da fatima a gida daya Anas ya ce ƙala lin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni me ya ce mun Ya ce in taliq maza maza kama hanya fad'u Aba Bakrin wa umara wa uthmana wa aliyan wa talhata wa zubair je ka kira mun abubakar da umar da usmanu da aliyu da talhatu da zubairu wa bi adadihim min al ansar mutun nawa kenan abubakar daya umar usman aliyu talhatu zubair nawa shida kaga dukkan su muhajirun ne daga makka ne yace to ka kira mun kwatankwacin mutum shida daga cikin ansar kuma ina fata an gane ko amma waɗannan manzo Allah ne yayi nominating nasu kira mun Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu da Talha da Zubairu dukkan su mutanen muhajirun ne yace to ka nemo mun kwatankwacin su mutum shida a cikin mutanen ansar ina fata an gane ko cikin mutanen ansar kala sai ana sace fantalaqtu fada'awtuhum lahu naje na kira su na kira manzo Allah su falamma akhazu majlisahum yayin da suka zo suka zauna gaba ɗayan su su goma sha biyu kenan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yace inni ushidukum ni din nan Muhammadu sallallahu ina shaida muku anni kad zawwajtu Fatimata min aliyin na auren ma Aliyu Fatima ala arba'ami'ati mithqalin min fiddatin akan wato eh, azurfa mai nauyin kilo 400 kilogram kenan ko eh mithqala arba'ami'ati mithqal mithqal wanda eh, kilo wanda zai wayin 400 abin nan kilo na menene na azurfa ba na gold ba fidda ku wannan shine sadakin ta ku da na auren masarjina ali aliyu ita ku duba footnote kashful gummat littafin na dan shi'a shi ya roito wannan akwai shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da takwas da biharul anwa. mujalladi na arba'in da hudu uku shafi na ɗari da goma sha tara an yi aure suwaye farko aka kira su shaida abubakar nan da umar da usmanu ina da zubairu da dalhatu da suke zagi ina fata an gane ko na gaba aliyun radiyallahu anhu sayidina ali nan dai Allah ubangi yarda da shi da aka auren masa Fatima yuzawwiju ibnatahu umma kulthum sayidina ali da kansa ya aurar da yarsa ummu kulsum binta fatima yarna na fatima nan dai da ta haifa to ya auren mata min umar bin al-khattab jami'an ya auren ma Umar ɗan Khattabu ita ina fata an gane ko ya auren ma Sayyidina Umar yar har ta girma Fatima har ta haihu yar ta Ummu Kulsum ta Sayyidina Ali ya auren ma Sayyidina Umar na eh ta haihu Sayyidina Umar ya aure kaga mu anan sai a rika ce ta rika ce ma ankul haba haba haba ya za ka yi haka a yi ko ta ce ai kai uba ne ya za ka auri yar abin abokin eh. in ta riƙa ganin kan sannu an kul sannu an kula kul kai kira an kul a gefe Allah ina fata an gane ko to ka gani don a ƙara danƙon zumunci a ƙara danƙon zumunci ina fata ba ce ya tsofa mun ba kuma akwai abin nan na shekaru tunda sun suka fada sai da ya auri uwa ina fata an gane ko jami'an ku duba furu'ul kafi kitabun nikah babu tazwiji ummi kulthumin mujalladi na biyar a babin aurar da ummi kulsum yar sayyidina ali yar fatima shafi na 346 ku duba furu'ul kafi kitabu talaq babu mutawaffa anha zawjuha mujalladi na shida shafi na 121 وقبلها البيهقي في السنن الكبرى إمام البيهقي ما يروي تونا السنن الكبرى مجلدين بقي شافنا ستين دا أكو مصنف عبد الرزاق قدوب مصنف نا عبد الرزاق شيما مجلدين شدا شافنا ɗari da sittin da uku duk sun tabbatar da wannan aliyun shi wannan aliyun dai yusammi auladahu bi asma'i ikhwanihi duk ya'yan da ya haifa sunayen abokanansa ya sa su Umar inda ya radawa ahibbatihi yan uwan shi masoyansa fillahi don Allah bi abi Bakar siddiq wa umar bin al-khattab wa Usman bin Affan wa yusni alaihim jami'an kuma yana yaba musu gaba yana musu addu'a da fatan alkhairi duk yayan da ya haifa sai da ya sama wannan Abubakar ya sama wancan Umar ya sama wancan Usman ya sanya ma wancan gashi duk abokaransa inna Allah ubangi yadda da su qala aliyun ga abinda sayyidina ali ya faɗa da kansa radiyallahu anhu laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na zauna da sahaban manzon Allah na rayu da su na kalle su da kyau fa ma ara ahadan minkum yushbihuhum ban taba ganin wani makhluki daga cikin ku da yake kama da sahaban manzon Allah yake faɗa wa al'umman da suka zo bayan sahaban ba mutuwan manzon Allah laqad kanu sun kasance su sahaban manzan Allah yusbihuna suka wayi gari shu'usan huburan ka gansu sun yi putu-putu da kura wa kad su sujjada saboda sun kwana suna yi wa Allah sujjada wa qiyaman da tsayuwan dare yurawihuna jibahuhum suna turbude fuskokinsu wa junubuhum da gefen eh, da da jikinsu wa yaqifuna ala mithli jamra suna tsayawa suna zubda hawaye tamkar wanda ya tata kan garwacin huta saboda min zikri ma'adihim don tunanin makomansu gobe kiyama ya zai kasance ka كأن بين أعينهم ركب المعزة من طول سجودهم إذا كتلقوا السنس أنا nan. wajen alaman sujada din nan za ka ce gwiwan eh, akuya ne san gwiwan akuya wajen baya gashi daidai nan din inda yake dan ben to haka za ka ga su kawai gaba ɗaya su yi kanta saboda tsaban sujada wa Allah subhanahu ta'ala kamar inda Allah ya bada shaida akan su kanu qalilan minan laili layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun haka Allah madaka ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa la tadri wa la wa la la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun an ba su daidai in ji Allah subhanahu wa ta'ala suna nesantar da karkarin su daga barin abin na wajen kwanciya ya du'una rabban suna kwana wajen roƙon ubangijinsu sujjada suna sujjada Allah ce babu ran da ya san abin da na ɓoye masa na jin daɗi a cikin aljanna sakamakon abin da suke aikatawa Allah ya ce yanzu wanda ya kasance mumini zai daidai da fasiki la yastawun ba sa taɓa daidai in ji Allah subhanahu wa ta'ala idan ka je suratu sajada Ya ce kuma wa idza zakarullaha idan suka tuna Allah da girman Allah da darajar Allah kwarjinin Allah da haibar Allah kawai malat a ayunuhum hamalat a ayunuhum sai kaga idonsu ya ci ko da hawaye wa madu sai kaga koya sun kuya haka kawai kama ya midu shajaru yawmar rihil asif kamar yadda in ana guguwa ko iska mai karfi yadda yake kwantar da bishiyoyi haka kaga sun kwanta sun karkata haka idan aka tuna musu Allah ko sun tana da Allah haka kawai mutu ya haka sai ga idon shi yana zub da ku duba na hajjul balaga kutuba ta bakwai. shi kitabu na hajjul balaga din nan malamin cewa in kunna la na ataqidu sihhata nasbihi ila ali duk da cewa mu ba za mu kudurce ingancin danganta wannan maganar da na ali ba sai dai muna muna lizimta musu muna lizinta wa 'yan shi'a domin su suka ka a littattafansu ko ma bai inganta ba dai sun suka muna kama su da wannan hujja muna kama su da wannan hujja cewa ya rayu a cikin sahaban manzo Allah wanda ba mai kama da su a yanzu su kuma su yan shi'a suka ce duk sahaban manzo Allah sun kafirci sai mutum nawa biyar ne ko uku ko shida kawai suka rasu mutum sama da dubu ɗari nawa wai duk sun kafirta ba mutum manzan Allah dan sabai sun kafirta Allah na tuba babu musulmi a cikin su ba mutum manzan Allah ina za a samu musulmin kenan a yanzu wai su kenan subhanallah wani ali min alwalad bari ku ji daga cikin ƴaƴan sayyidina ali akwai abubakar akwai usman akwai umar akwai usman wa abubakar wa usmanu din cikin 'ya'yan sayyidina ali su kutilu an kashe su ma'al husaini fi taffi an kashe su tare da sayyidina husain a taffi inda aka yi fada wa umar shi kuma dan shi umar inda ya rada suna umar minal mu'ammarin yana daga cikin wanda Allah ya tsawaita rayuwarsu su yi lasting sosai amma waɗancan an kashe su da ana zaman doya da manja ta ya za a yi sayidina ali ya sanya ma 'ya'yan shi umar usman a abubakar ba zai yi ba ta duba biharul anwar da kansu littafin yan shi'a mujalladi na 42 shafi na 74 ash zakiyatu min fil ansabi eh shi kuma shafi na 413 eh, wa inni kama zakartu fi awwalil kitab mala yace a takaice dai kamar yadda na ambata muku tun a farkon littafin kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra na kasance ina gabatar da kafana unja baya unyi gaba unja baya ina taraddudi da ta baba game da rubutu game da waɗannan sahaban hatta ra'aitu daga baya sai da na ji na gamsu anna minal maslahati yana daga cikin maslaha ma an aktuba fi hadha al kun yi rubutu akan wannan al'amuran da suka faru a tsakanin sahaban nan bima yassara Allah ta'ala li gurgudun abinda Allah ya sauƙaƙa mu wa zalika ba'da istisharatin man asiqu bihi min ahli ilmi wannan kuma ya biyo baya ne bayan shawarwari da na nema daga manya-manyan amintattun ma'abuta ilimi malaman ilimi da na nemi shawararsu suka bani go ahead kama kana min haƙƙin fa Allah duk abinda na faɗa na gaskiya na yi dace to wannan Allah ne ya datar da ni wa ma kana ghaira zalika duk abinda na faɗa na kuskure to wannan fa min nafsi daga gare ni ne wa shaitan da shaitan ina fata an gane ko wa sa'atanawalu fi hadha al-bahs fataratan zamaniyatan yace a wannan bincike na da wannan littafi na zan ɗan taɓo fataratan wani ɗan lokaci ne zamaniyatan na zamani min ahammil fatarat wanda ya fi kowane irin zamani muhimmanci fi tarihi na tawil a cikin tarihin musulunci mai tsawon gaske wahiya ma baina wafati rasulillah sallallahu alaihi ila sanati ihda wa sittina min alhijrati al almubaraka zan dauko ne immediately bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi zuwa shekara 61 bayan hijiransa hijiransa wa qad qasamtu alkitaba ila muqaddimatin wa thalathi abwab na raba littafin nan zuwa muqaddima preface da kuma chapters guda uku salata abwab wato babi guda uku shi kuma muqaddima fa zakartu fiha salasa maqasid muhimma na ambaci abubuwa manufofi masu muhimmanci guda uku na farko a muqaddima kenan kaifiyata qira'ati tarih yanda ya dace mutum ya karanta tarihi tarihi yana da method yana da yanayi da hanyar da ya dace ka karanta shi ba kowane tarihi aka zubo ma za ka karanta ka yadda da shi bane na biyu manufa ta biyu a muqaddima liman naqra'u fi tarikh wato wa muke karantawa a tarihin da kake so ka karanta na waye kake so ka karanta wane ne ya maka tarihin da kake karanta shi ma ka duba wanda ya rubuta maka tarihin yanzu ba yahudi zai karanta maka tarihin musulunci ka ce ka karanta ka natsu da shi ka gani to a wajen karanta tarihin ma sai ka tantance nawa za ka rika karantawa نأكو وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ واتو ميثودولوجي حنيو يندا ما سربت تاريخ سكي بي وجم آت تاريخ متانع آت تاريخ مسلين وأما الباب الأول شيكما بابي نفركو فسرت فيه الأهداف التاريخية ناربت دك أبوبوا دسك فارون تاريخ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم tun bayan mutuwan manzon Allah sallallahu kai tsaye ila sanati eh, ihda wa sittina min al-hijrati nabawiyya zuwa shekara ta 61 bayan hijiran manzon Allah wa qad zakartu al-ahdath al-muhimma na ambaci abubuwan da suka faru masu muhimmanci fi hadhihi al-fatara within a cikin wannan period wannan zamani din bil asanidi sahiha da hadisai da isnadi ingantacce qadra al-mustata'i gurgudun iya bincike na ma'a tare da faɗakarwa ala ba'dil qisas al wal abatil duk inda aka ka ta ƙarya ko tarihi na ƙarya na kan tsaya ku yi bayani in ce kun ga nan ƙarya ne ba haka abun yake ba inda gaskiya yake ina cewa nan gaskiya ne nan kuma ƙarya ne shi kuma babi na biyu chapter 2 fatanawaltu fihi mawdu'a adalati sahaba na tabo adalcin sahabai da yanda sahabai suke su adilai ne adilai ne sahabai mustadillan bil kitabi was sunna na kafa hujja tare da kafa hujja game da adalcin su din da abin da yazo cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a zikri tare da ambaton ahammi shubuhat mafi manya girman shubuhohi allati uthira wanda aka yi ta yadawa haulahum game da sahabai wa bayanin haqqi fiha da bayyana abin da ke gaskiya game da haka din wa babu thalith amma babi na uku na karshe Fatanawar fihi qadiyat al-khilafa na tabo khalifancin waɗannan bayan Allah guda uku hudu na ka khalifancin sayyidina abubakar umar usman ali da yanda kowa ya hau din fa zakartu adillata shi'a na kawo hujjojin shi'a bi tafsili daki daki da suke kafa hujja da cewa ala aulawiyyati ali bin talib cewa ai sayyidina ali ne yafi cancantan ya zamanto shine khalifa manzo Allah banda saura na kawo hujjojin da suke kafa hujja da su din dalla dalla na cewa shi ya fi cancanta bil khilafati min Abi Bakar wa Umar wa Usman wa naqashtuha kuma nayi raddi na tattauna hujjojin nan nasu niqashan tattaunawa ilmiyan a ilmance ba da son zuciya ba Daƙiƙan kuma ilimi sosai mai zurfi قبل لا تجده في غير هذا yace takanu ba za ka taba samun irin waɗannan points da na kawo ba in ba a wannan littafin ba yace ko da yake wala aqulu hada min babil inja bai na faɗa bane don in burge jama'a ko kuma don alfahari a'a bal min babi saboda ta dalilin da yasa na faɗa ta saboda Allah yake wa amma bi ni'imati rabbika fadi duk wata ni'iman da Allah ya maka ka nuna ta hada yace wannan shine a takaice wa as'alullaha al-aliyyal qadira ina roƙa mana Allah mafi ɗaukaka mai iko da kudura an ya ja'ala hadal amala ya sanya wannan aikin da na yi na wannafa wannan littafin khalisan ne waje karim don neman yardan Allah maɗaukakin sarki ne innahu shi Allah nan da nake roƙonsa waliyun shine majibinci waliyu zalika shi majibincin haka ne Walƙadiru alai kuma mai iko ne a kai? wa da awana? ƙarshen addu'armu ita ce an alhamdulillahi rabbil alamin mawallafi Usman bin Muhammadul Khamis ghafarallahu lahu Allah jikan shi wani walidaihi da iyayensa musulmi na da dukkan al'umman musulmi Allahumma amin wannan shine gabatarwa da mukaddiman da yake nan ina fata an gane ko sai yayi waɗansu baitoci ku yi haƙuri guda uku yace ya lillahi billahi ya ƙari an kutubi wa sami'aha don Allah ya ƙari a kutubi duk wanda ya karanta na, wa sami'aha ko ya ji su asbil alaiha rida al-hukmi wal karami yace ka lullube wato eh, tufafin karamci da mutunci ka lullube shi da shi wastur bi lutfin ma talqahu min khatafin yace ka dan rufa asiri ga duk wani kuskure da zaka gani a ciki aw aslihannahu ko kuma ka dauka ka gyara tufa zaka samu lada in kunta za fahamin in kai mai fahimta ne fa kam jawadin kaba wasabqu adatuhu dawakai nawa ne suke tuntube su fadi alhalin gasa ce sana'ar su wa kam husamin naba aw adadu luthamin takuba nawa suke karyewa alhalin aikin su yanka ne wa kulluna ya akhi khata'un dukkan mu masu kuskure ne ya kai ɗan uwana da zai karanta littafi na zalalin kuma ma'abocin zamiya ne duk ɗan adam akwai zamiya na harce akwai kuskuren magana akwai kuskuren rubutu ko kuma akwai kuskuren bayani wal uzru yaqbaluhu zul fadli wa shiyami masu karɓan uzuri su yi mutane uzuri Sune mutane masu mutunci masu daraja to ni ma in an ga kuskure a gyara ba wai sai an yada wani a duniya a ce gashi gashi ba ina fata an rami yan waken da ya rufe da su kenan subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh